radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku daga nan radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushtaba Adamu tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan sai labarin duniya da dumi su sai mu koyi harshen farisanci sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa to da fatan za a kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya yanzu ga abdullahi salihu katsina da shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar wadda ga watan Maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 167 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan ispan na shekara ta 1235 hijira shamsiya. Birnin Herat da ke arewa maso yammacin kasar Afghanistan ya balle da kasar Iran wani birni da kewaye wani bangare na kasar iran tun zamanin zamunna sai dai sakamakon tasirin burtaniya da kasancewarta a yankin india wannan ya sanadin tunzara ballewar harat daga iran kuma akan haka ne sarakunan kabul da kandahar suka mame harat a lokacin mulkin nasiruddin shah qajar sojin iran sun yi wa harat ƙawanya tare da da ita cikin kasar ta iran a shekara ta 1235 hijira shamsiyya a wannan lokacin gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya da ke dab da shankai ta tura da karanta zuwa kudancin iran tare da mamaye garuruwa da dama duk wadda turjiya da jama'a suka yi a wannan lokaci faransa ta shiga tsakanin bangarorin biyu kuma gwamnatin iran ta kasa tunkara sojojin burtaniya a wannan lokaci inda ta janye daga yankin naharat karkashin yarjejeniyar paris kuma an raba birnin da yankuna waɗanda suke kewaye da yankin da ke karkashin ikon iran a hukumance da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 178 da suka gabata a ranar irin ta yau shak muhammad hassan na jafe wanda aka fi sanin sa da shahab jawahir daya daga cikin manyan malaman addini ya rasu yana da shekaru 66 a duniya ya tattara bincikensa na fikihu da ra'ayin sosai da kyau ya kai mataki na ishtihadi yana dan shekaru 25 a duniya kuma daga wannan shekarar ne ya fara rubuta littafin jawahirul kalam jawahirul kalam wannan kundin ilimi ne na fikihu wanda kuma ya samu asali ne sakamakon kokarinsa na tsawon shekaru 32 wanda ya dare da rana domin rubuta wannan littafi a wannan littafin ne ya yi bayani dalla-dalla akan matsalolin fikihu da hukunce-hukunce na musulunci da dalilai masu ƙarfi da kuma inganci wanda suke tabbatar da dukkanin ɓangarori da ya yi bincike a su bisa mahanga ta ilimi.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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta mai da martani ga gwamnatin kasar jamus kan tsoma baki a cikin lamuran cikin gida na kasar kasar rasha ta kusan yi wa sojojin ukraine kofar rago a birnin bakhmut mai muhimmanci najeriya kuma hukumar nuprc ta ce ta fara bincike dangane da fashewar bututun gas a jihar rivers yanzu kuma ga cikakkun labaran kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya yi allah wadai da kalaman ministan harkokin wajen ƙasar jamus wacce take zargin gwamnatin ƙasar iran da fesa iskar guba a cikin makarantun mata a cikin ƙasar kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kan'ani yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma kara da cewa gwamnatin ƙasar jamus kada ta manta da ita ce ta bawa tsohon shugaban ƙasar iraki makaman guba wanda ya yi amfani da su kan iraniyawa wanda kuma suka yi sanadiyar mutuwar iraniyawa da dama da kuma jikata wasu har iya rayuwarsu ya kuma kara da cewa anna lena bakbok ministan harkokin wajen ƙasar jamus ta kame bakinta kada kuma ta siyasantar da al'amari wanda babu siyasa a cikinsa labaran da suke fitowa daga birnin bakhmut na yankin donbass na kasar ukraine sun nuna cewa mayakan sa kai na waga sun sami nasarar yin ƙofar rago ga sojojin kasar ukraine da suke cikin birnin bayan fafatawa na lokaci mai tsawo kamfanin dinacin labaran reuters ya bayyana cewa a halin yanzu kofar guda ce ta ragewa sojojin ukraine na su fice daga birnin wannan dai yana daga cikin manya-manyan nasarorin da gwamnatin kasar rasha ta samu a yakin da take fafatawa da kasar ukraine kimanin shekara guda da ya gabata wannan nasarar za ta ba wa kasar rasha kammala wasu daga cikin manufofinta na fara yakin sannan za ta ba da damar kammala wasu wuraren da suka rage a yankin donbass a hannun sojojin ukraine sai dai wasu labaran sun bayyana cewa duk tare da kofar rago da sojojin rasha suka yi wa birnin na bakhmut wasu sojojin ukraine suna tona ramukan kare kai a cikin birnin da kuma shirin fuskantar sojojin rasha idan sun zo kusa da su a najeriya kuma hukumar nuprc a takaice ta ba da sanarwar cewa ta fara bincike don gano musabbabin fashewar bututun iskar gas ƙarƙashin kula na kamfanin a wani ƙauye a ƙaramar hukumar emahuwa da ke jihar rivers na kudu maso gabacin ƙasar kamfanin jilacin labaran nan na najeriya ya nakalto shugaban hukumar ta nuprc mr benga komolafe yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa hukumar sa ta fara gudanar da bincike kuma za ta ba da cikakken bayani bayan ta kammala bincike kafin haka dai hukumar ta tabbatar da cewa akwai fashewar da ta auku a bututun gas karkashin kula na kamfanin a ranar alhamis da ta gabata amma ya ki ambaci yawan waɗanda abin ya shafa ko kuma waɗanda suka mutu kamar yadda wasu majiyoyi suka tabbatar da ƙarshe dai komolafe ya kammala da cewa rayuwa da kuma dukiyoyin mutane suna da muhimmanci a wajensa don haka ba za su bayyana komai dangane da hakan ba sai sun kammala bincike da suka fara a kan al'amarin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwarsa da yadda wani minista a gwamnatin haramci ƙasar isra'ila ya yi kira da a shafe ƙauyen huwara da ke yankin yamma da kogin jordan na ƙasar falasinu da aka mamaye shafin yanar gizo na jaridar arab news ya naƙanto volka talk shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya yana faɗar haka a jiya juma'a kwanaki uku kacal bayan da bezalel smotrich ministan kuɗi na harfi ƙasar isra'ila ya yi kira ga a shafe garin huwara da ke kusa da birnin nablus na yankin yamma kogin jordan da suka mamaye turk ya bayyana haka ne a wani jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva ya kuma kammala da cewa wannan wani kira ne na ingiza kisan kiyashi ga al'ummar falasɗinu da aka mamaye ƙasar su kafin haka dai yahudawa 'yan share wuri zauna a yankin yamma kogin jordan sun kai hare-hare kan ƙauyen huwara inda suka kashe bafalasɗine guda sannan suka raunata wasu da dama banda haka sun kona gidaje da kuma motocin falasina da dama a hare-haren ta'addanci da suka kai kan ƙauyen wata kotu a birnin belgium ta yi watsi da buƙatar musayan fursunoni tsakanin ƙasar da ƙasar iran manufar wannan buƙatar dai ita ce samun damar kubutar da asadullahi asadi wani jami'in diplomasiyyar ƙasar iran wanda wata kotu a ƙasar belgium ta yanke hukuncin zaman kaso na shekaru ashirin saboda abin da ta kira kokarin da ya yi na kaiwa ƙungiyar 'yan ta'adda ta mko makiya jimhuriyar musulunci ta iran hari a cikin ƙasar ta belgium tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a cikin watan fabrairun shekara ta 2021 ne dai jami'an tsaron ƙasar belgium suka kama asadi wanda ya kasance jami'in a ƙasar iran tare da wannan zargin ƙungiyar 'yan ta'adda ta mko dai ta kashe iraniyawa kimani dubu goma sha biyu tun bayan nasarar junjin hali musulunci a kasar shekara 1979 ya zuwa yanzu gwamnatin kasar iran dai ta yi allah wadai da kama asadi da kuma yanke masa hukuncin daurin shekaru ashirin inda ta kara da cewa hakan ya saba wa huruminsa a matsayin jami'in diplomasiya na kasar iran a kasar belgium masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. to a gaida tahir amir raji da karanto mana labarin duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin aji shirin nan mu koyi harshen farisanci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 bayani dangane da wasu yankuna da ke cikin jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka keɓanto da wani yanayi na musamman wanda kuma muhammad kamar da muka sani ɗaya ne daga cikin ƙasashen waje da suke koyan harshen farisanci da adabinsa a jami'ar tehran akan haka abokinsa muhammad ya ba shi labari dangane da wasu yankuna na iran bayan da ya kammala yi masa bayani dangane da wasu yankuna da suke da fako a cikin iran ɗin a cikin darasinmu da ya gabata idan ana tare da mu da dalla ubangiji za a ci da tattaunawa tasu ta kasance amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. کویر پکو حیوان دبه حیوانات دبوبی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا مرکز چیبیا، تعداد عددی تعداد کمی عددی کدن گیاه سرو وجود دارد اکویشی اطراف گفی اطراف کویر گفن فکو مار maciji شطور راکومی. پس کنا مردم متنی آنها دارند سو سنادا. آنها هستند سو سونه روستا قوی روستاها که کشاورز منومی کشاورزان منوما انجام ایوتروا انجام کارها ایوتر دا ایوکا آنها استفاده می کنند سو سناین امپانی شهر گری شهرها گرورو بزرگ بابا خیلی قره فقط کوی کرمان لردن کرمان یزد لردن یزد اصفهان لردن اصفهان روستا قوی روستاها قویکا آب روح از کجا دگه اینا آنها می آورند سو سکی کاوا راه هنگ راه ها در قدیم ازامن اندا زیر کرکشن زیر زمین کرکشن قصه آنها درست می کردند سو سن کسنچه این؟ برای دومین چه می آنها میگویند سو سنا و؟ قنات ریجوی کشاورزی نوما آنها کشاورزی می کنند سو سنه نومه درست است هکنی هوا iska garme mai zafi khoshk busashe kam kaɗan tufan iska da ke tafi da guguwa tufane shen shen guguwa mai ƙarfi me'emori aikin gini jolebe mai ƙayatarwa chand wasu film Fim. man dide am. نی نگنی خانه گیده خانه ها گمبدی گنبدی جنگ لکه قشنگ میکاو madalla ta jama'a masu saurare da wannan nema ka kawo ƙarshen shirin namu na yau da fatan za a kasance tare da mu to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne abdullahi salihu katsina ke muku fata alheri a kasance tare da mu dr abdulkadir mubarak kenan da shirinsa na guzurin hanya yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da muhammad aminu ibrahim kiyawa ai sauraro lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da raka da kuma sake saruwa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. A wani shirin namu ya gaci muku Gulam Hussein Gaffari ne domin jirin waka ya tadar mana. Madalla da Mushtaba Askari a wani shirin namu ya gaci muku Gulam Hussein Gaffari ne domin jin irin waka da ya tadar mana. کاروان کربلا دارد حسین از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست مر پشت سر نهان اما صفا دارد حسین میبرد در کربلا هفتاد و دوز از این بیش از da Gulam Hussein a cikin wannan waka da ya ra mana fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng خود با دشمنان تشنه قسمت می کند عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین دشمنش هم آب میبنده به روی اهل بیت داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین To da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na lokaci da fatan an ji daɗin abin da aka saurara. Sai kuma can da marece idan mai duka ya kai mu da za a ji mu ɗaukar labarun duniya da ɗume su da kuma wasu shirye-shiryen na musamman da muka yi muku tanadi. Mu da lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. thank you